daidai da talatin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na ɗari da casa'in da shida daga cikin jeren ya karatutukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'a idan ba a manta ba karatu yayi karatu an taho dab da ƙarshen kitabul istisqa'i ma'ana matattarar da ke karantar da mu bayanan Allah maɗaukakin sarki da na fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da yadda ake sallar roƙon ruwa da addu'ar roƙon ruwa da kuma ladubban da suka shafi haka to a wata munasaba ce sai wani ya rubuto tambaya yana cewa ina hukuncin maganar da ake cewa ba a karatun alkur'ani in ana ruwa a wannan magana ba ta da asali ana yin karatun alkur'ani in ana ruwa ba a hana ba Allah maraukakin sarki ya taimaka to ajiya muka shiga wani babi wanda shine karatu ya karike mana akai da yace babu ma qila fi zalazili wal ayati babin da ke bayanin maganganun da aka yi dangane da abin da ya shafi girgiza ƙasa da kuma ayoyin Allah da ke faruwa na ambaliyar ruwa da makamantansu mun tattauna rabin matsalar ba mu tattaune ɗaya rabinta ba ai imamin bukhari ya ce girgizar ƙasa da kuma sauran ayoyin Allah kamar ambaliya kama a ce ai ga dutse ya gangaro daga ƙasa kaza ko kuma irin volcanis din nan waɗanda duwatsu ne masu cin wuta su ta tartsatsin wuta shin idan irin haka ta faru za a yi sallah ko ba za a yi ba mun ji cewa dai daga annabi sallallahu alaihi wa annabi baya yin wata sallah saboda haka wallahu alam a zamanin shi ma ya tabbata cewa waɗannan abubuwa ba su faru ba to amma zamanin sahabbai sai aka ga sahabbai irin su Abdullahi dan Abbasin sun yi sallah din to babu laifi mun yi bayani akan haka to ina kuma dangane da sauran ainihin ayoyi to shi ma fa hukuncin yara ta yi da wannan girgizar ƙasa ne domin shi Abdullahi dan Abbasin din da ya wannan sallar shi shine yake haka ba salatul ayati haka sallar ayoyin Allah suke in ayoyin Allah sun faru kenan yanzu da za a samu irin duwatsu masu cin wuta ko kuma wasu annoba irin wutar daji wuta ta rinka bi tana cin daji tana cin garuruka da makamantan haka duk waɗannan suna daga cikin ayat me Allah ya ce game da su wa nukhawwifu bimaza bil ayati ko wa nukhawifuhum na wa ma illa takhwifa wa ayoyi ba ma aiko su sai dan tsoratarwa kenan yanzu ko ta zama ambaliyar ruwar ko girgizar ƙasa ko wutar daji ko wata annoba makamantan haka abinda qur'ani yake ishara shine me yana yi ne dan ya firgitar da mutane firgitarwar da ke nuna zunubai sun yawa ko to da al'ummomin da suka gabata ne su ba za a yi musu haka ba sai dai kawai a bar azaba ta zo ta haɗe su da haka aka hallaka abawa da samudawa da mutanen saddun wato mutanen ainihin annabi lutu da makamantansu waɗannan al'ummomin baki ɗayansu su Allah bai tsahirta musu ba mu kuwa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata wani dare sai yayi wata sallah sallah ce amma a raka'a ɗaya har sai da alfijir ya kusa fitowa har sahabin Huzaifa ya tambaye shi yace ban taba ganin kai sallah irin wannan ba annabi yace gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam yace wannan sallah ce wadda a cikin ta akwai roƙon arziki akwai kuma fatan Allah ya tsare al'ummata daga sharri yace na roƙi Allah kar Allah ya hautsina al'ummata su ta rikici su ta kacaniya manzon Allah yace ya roƙi Allah amma Allah bai amsa mishi wannan na ga ku duba duk abin da ya zo sai al'umma mu sun yi saɓani ina fata an gane duk yanayin da aka shiga sai al'umma sun yi saɓani na biyu na roƙi Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya hallaka al'ummata irin hallakawar da aka yi wa al'ummomin da suka gabata sai Allah ya karba to kun ji albarkacin da ake ci na uku na roƙi Allah maɗaukakin sarki akan kar ya bar maƙiya su turmushi al'ummata gaba ɗaya sai karɓa mini na haka ba za a turmushe mu gaba ɗaya a daina jin labarinmu a duniya ba sanda wasu suka yi rauni wasu suna can da ƙarfi sanda wasu ke da ƙarfi wasu na can an matse su amma dai ba za a ji mu gaba ɗaya an danne mu a duniya ba to idan jama'a sun fahimci wannan wajibi ne al'ummar mu na arewacin najeriya su tashi su rinka yin siyasar da a yau take gudana musamman a kudancin ƙasar nan akan duk abin da aka je musu da shi wanda ba su yadda da shi a addininsu da al'adarsu ba ba tashi za a yi rikici a yi yaƙi a zubar da jini ƙarshe kuma abin ya zo ya tabbata ba amma me za a yi rubutu za a yi a tafi a nuna wa hukumar san ba a amince da wannan abin ba ko kun fahimci wannan sannan kuma a addini akwai peaceful demonstration akwai ku karanta shafin farko wannan bahasin ma yana nan cikin wannan watan shine islamway.com suka sa islamway.com www.islamway.com hukumar muzaharat idan muzahara ta kasance wadda za a fito ai kashe-kashe ne a wannan ba musulunci ba ne amma al'amari ya kai mutanen garin zaria yau shekara goma ana fitar da kudin ruwa a ce an fitar da dubu miliyan kaza an fitar da miliyan so miliyan kaza malala bashin tinkiya naira kaza duka shiru to ya za a yi sai ku je sai ku daga kwali sai ku ce ba ku yarda ba ga gwamna ya zo ya san me ake ciki abin da mutanen cikaji suka yi kenan duk da abin ya zo aka yi amfani da wannan aka tayar da hankali amma ƙarshe waɗannan da aka kashe da waɗanda aka gutsurewa gaba da waɗanda aka jefa wa tear gas sun zama freedom fighters sun kwatar wa mutanen su yanci don daga ƙarshe an zo an gyara matsala ko ba gyara ba an gyara da ba su haka ba fa kuna nan kuna kai takarda ofishin ciyaman ana kwana da ita ba za ta je Kaduna ba amma tun da shi na Kaduna ya zo sai ku faɗa mishi abin da mutanen Adamawa suka kenan titin da ya tashi tun daga kan gadar Jimeta har Nudi an fitar da kuɗi an yi kwana da su an fitar da kuɗi an yi kwana da su an fitar an yi kwana da su ran nan sai suka je Obasanjo zai zo sai suka tafi tun kan ya shigo garin tun daga kofar airport aka nunnuna shikenan hankalin su waɗanda suka ci kuɗin ya tashi yana barin garin shikenan aka abin nan ka yanzu sai ka rufe idon kama ka yi tuki akan titin to ashe in abin ya zama wannan ce mafita ya kuka iya saboda haka in aka zo muku da abin da ya saba al'adar ku a nan ƙasar musulmi sai ku rubuta sai ku yi fawadin ku kai ku rubuta ku bi ku rubuta ku bi in abu ya sai kuka ji ma zai zo garin e sai ku ce to duk jama'ar zariya gaba ɗaya su fito kowa ya riƙe kwali don matsalar ta shafi kowa waye bai jin jiki game da matsalar ruwa kowa na jin jiki ina fata an gane to wannan magana an daɗe ana yin ta ba a samu mafita ba sannan wane ne ya tsayu akan ya maganin abin duk wanda kuke tunanin zai tsaye don yi maganin abin ya kira masu haƙa rijiyar bohol sun zo gidan shi sun haƙa mai ya ba su dubu ɗari biyar ko ɗari uku na ga sanda kake cewa babu ruwa kai ne babu ruwa shi akwai a gidan shi ruwan bohol ɗin ma wanki ake da shi da wanka na sha wannan daga saman bakwai yake taho musu shine daga tsawon wata ne shine saman bakwai ɗinsu <laughs> Allah madaukakin sarki kiyaye saboda haka nan mai ne jama'a mu gane duk barna in te yawa Allah yakan saukar da waɗannan bala'o'i don aka ga wasu arna sun zo suna yin wasu abubuwa saboda su a ƙasashen su ba komai bane kuma za su yi amfani da federalism su ce ai kasa daya al'umma ɗaya sai a zo tsakiyar anguwar musulmi jama'a sai a yi hotel tsakiyar anguwar musulmi sai a yi hotel ‘ya'yanku suna ganin karuwanci suna ganin kaza suna ganin kaza ka dubi kewayen magume da gaskiya corporation ko gaskiya kwatas ko layout wane ne mutum ne zai taso tun daga ina tun daga birnin gwari sai ya taho ya zo sai ya yi gida sai ya yi 'yan ɗakuna ƙanana sai ya bi sai ya ba ɗalibai 'yan mata ita kuma ta taho daga zangon katab wata ta taho daga kaciya wata ta taho daga kwai sai ta taho Sabda za ta baro gaban iyayenta ta ɗauro zani ta sawo siffa ta 'yan ƙauyen kudancin kaduna amma tana zuwa sai ta tattara waɗannan zannuwa sai ta aje sai ta tafi da naira dubu uku sai ta siyo kayan gwanjo matsatsin wanduna ta zo ta ƙara daddatse su sai suna yawo sai ka shiga tsakiyar anguwar magume ko cikin gaskiya layout sai ka ga suna yawo da guntayen kaya to menene abin yi sai ku rubuta ku ce ba ku amintu da haka ba ba ku amintu da haka ba in wato za ku rinka amfani ne wannan ilimin boko jama'a za ku yi amfani da shi ne a matsayin makami ga 'yan boko kawai abin da za ku yi kenan sun suka ce boko sai a ce boko sai a ce shi filin ma da aka gina gidan an residential ne an yi shi ne don a yi gidan zama shi ko wannan ya zo ya yi commercial don haka sai ku ce kuna roƙon gwamnatin jihar kaduna ta revoking filin ta kwace filin ma saboda ya saba ka'idarta in kuka rubuta za ku sake rubuta za ku sake rubuta za ku tura wakilai ku je za ku kashe kuɗin ku za ku ba lokacin ku za ku yi haka saboda matsalar tana cin mutuncin ku ne tana ɓata tarbiyyar ƴaƴanku ka sa yarka ta sa hijabi ta sa niqabi ta kuma fito ta ga dab da kofar gidansu ga wata nan ita kuma mai zaman kanta ce ta sayo ɗan mini jeans ta kuma tsatsefe bakin shi ta sanya ainihin wata riga musisi haka duk hantsan nonanta yana waje sannan ta buɗe kanta tana tafiya yadda ta ga dama duk samarin anguwa kowa sai ga yana zuwa ya karɓi lambar wayarta kwana biyu sai kaga sun fara fada a masallacin ku sai a zo a ce ai ana faɗan jalsatul istiraha ne ƙarya ne ba fadan jalsatul istiraha bane har ne suke nema Allah ni nayi wannan sulhun fiye da shekara 20 da suka wuce a muciya jama'a suka zo za su hargitsa mana masallaci jama'a ni ne liman an yi sallar la'asar na kujera na ce kowa ya zauna akan me ake rikici a ana rikici ne a wani ba zai buwa na sallah ba na ce karya ne yana neman budurwarka ne arniya da kai ma kake nema aka ce ba haka ba sai na ce wannan ba ita ce wasiƙa da ka rubuta mata ba sai da aka tona asirin kowa na ce to kada wanda ya kama na wani yakin musulmi a nan wani ba zai wani sallah ba ruwa ce kuke nema dukkanku ku in ma ku tuba in ma mu zo mu tsine muku nan zama na gaba tun da na haɗa wa yarinyar nan ita kanta fureja barin garin ta jama'a tana wari yanzu cikin jihar delta nyamura ce amma a nan aka haife ta ta taso kowa ya na yana neman ta to kai ka gane wannan masallacin ku daya yana neman arniyar da kai ma kake nema sai ka zo ba za ka bi shi sallah ba ka ji mutumin banza mata ka yake nema kun fahimta jama'a saboda haka akwai haɗarin ku bar waɗannan suna rayuwa a cikin ku amma matsalar in ba ku iya handling cases din ba sai su zo sai su winning akwai federalism a ƙasar amma federalism ɗin lallai kar ta zama contrary to the culture and the custom and the tradition of the inhabitants of the land kada ita dokar ta saba al'adar mutane to a al'adar ƙasar zazzau ɗinta babu wata bazazzagiya wadda take sa mini jeans a al'adar zage-zage har zage-zagen da ke kudanci arna babu saboda haka sai a ce to ba za a yi wannan ba a nan don haka lallai ne ku tashi ku taimaki kanku da kanku ku je ku rubuta takarda ku je ku kai wa sarki in sarki zai lallashe ku a wannan abu ne Allah ne ya kawo a ce a'a warta ba Allah ba Allah ne ya kawo ba za mu zo mu gina musu dakuna kusa da fada ka baka karba zai yadda ba Allah ne ya kawo ba sai a ce ba a yadda ba a ce ka tura magana gaba ku tura ta gaba ku kai ta har Abuja ku kai ta duk inda ba a tunani ku faɗi a intanet ku je bbc ku yi hira ku kira 'yan jarida su zo duka ku samu lauyoyi ku ce sam a nemi a mai da matsala hayaniya ku ce ba hayaniya ba ce amma an saba addinin ku da al'adarku ku ne don haka ba za a yi haka ba makon da ya wuce tashar bbc sai da ta ci minti arba'in da wasu yan mitsai a sama tana hira da wasu abin nan a kasar australia akan sanya abin nan ɗan kwali da hijabi ana yawo a cikin gari yana firgita jama'a saboda haka suka ce tunda ya saba al'adarsu to ba za su yarda da shi ba aka ce to ko da yar ƙasa ce fa aka ce eh ta ɗauko foreign culture ne al'ada ce ta ƙasar waje don haka ba za a yarda da ita ba ta sa ɗan kwalinta a cikin gidanta amma ta fito waje tana firgita ta lalata yanayin to tun da ta ta yanayi to ba za a yadda ba to amma kun ga mu anan sai a zo a kawo mana wannan saboda haka dole ne ku tashi ku da kuka yi diploma duk wannan turancin naku in ba ku yi rubuta kun kara addinin musulunci ba ya zama aikin banza ba ka koyi turanci bane dan ka je kai albashi naira dubu goma sha bakwai a wata kai bai ishe ka ba kai ba kai addinin ka hidima ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ba kuma ta ba hadisin da muka karanta ya ɗauko matsaloli da annabi yake cewa duniya ba za ta tashi ba har sai an danke ilimi muka fassara cewa hadisi ya zo wanda yake fassara cewa danke ilimi ita ce mutuwar malamai sannan kuma za a sami yawan girgiza ƙasa sannan zamani zai kusanci junan shi sa'annan fitintunu za su yi ta bayyana ku waɗannan cututtuka fa duk da kake gani cutar olsa cutar gyamban ciki cutar me duk waɗannan cututtukan fa dama akwai su amma ba su bayyana ba yanzu ƙarshen duniya ne da ya zo suka bayyana amma dama duk akwai waɗannan cututtukan ko kun fahimta to sa'an nan sai kuma fitintinu rashin jituwa tsakanin musulmi zai ta faruwa sannan sai kuma kisa kashe-kashe zai yi yawa har dukiya za ta waye gari ta yi yawa a duniyar nan yadda za ta malala kusan ko ina to mun karanta wannan hadisi mun fara tattauna ainihin wato wasu matsaloli a cikin hadisin na daga cikin matsala mai girma da muka tattauna ita ce hatta ya ƙitariba zamanu ɗin nan ina fata an gane ko ya taƙaraba zamanu muka ji malamai sun yi fassarori masu yawa wasu suka ce ma'anarsu shine za a samu daidaituwar dare da rana ma'ana a daidai wannan lokaci za a sauka daga kan fassarar yulijin laila fin nahar wa yulijin nahara fin laili madadin wannan lokacin sai kaga dare yayi awa tara sai kaga ka kwanta bacci baka dade ba sai ka kafarka yini kuma ka dade ka dade ba ai azhar ba in kai azhar a dade ba ai la'asar ba in aka a dade ba ai magriba ba haka kaga ainihin dare yayi tsawo to sai sai suka ce a'a za a koma daidai wa daida da yini da ainihin abin nan dare za su zama tsawon su guda wasu kuma suka ce ma'anarta shine tashin alkiyama za ta ƙara kusantowa to wasu suka ce a albarkar yinin ce za ta tafi abin da za ka yi a yini guda a da ka samu albarka abin ko a dare sai ka ga yanzu duk lokacin ya tafi babu wani abu to bayan duk da muka tattauna waɗannan matsaloli sai na ce to shi littafin fathul bari da muke karantawa an samu babban malami al'allama al-imam bin baz ya yi mishi ta'aliki sai dai bai kammala ta'alikin ba Allah ya ɗauki shi don dama bin baz kun san makaho ne ba ido ne da shi ba zama ake ana karanta mishi in aka zo daidai wuri ka ba sai ya ce a tsaya sai ya ta'aliki sai a rubuta to waɗannan ta'alikat shine aka samu wasu manya-manyan malamai ga su suka zauna suka ainihin wato ya aikin ta'alikin nan gashi wani malami ne mai suna Aliyu dan Abdul Aziz ainihin wato Ibn Shubul ah, ya zauna ya aikin sai wasu manyan malamai suka duba mishi aikin amma ko a lokacin an ce da ya kammala sai da aka je aka karance wa bin bas kaf cewa ga wani ya karasa abin da ka fara bin bas kuma ya tabbatar da wannan abu gashi at-tanbihu ala al-mukhalafat al-aqdiyya fi al bari fadakarwa game da al'amuran da suke na kuskure ne da suka saba aqida a cikin fathul bari to yanzu zan karanto mana ne daga abin da bin baz din ya faɗi wanda jiya hakika ne mun fara karanta lokaci ya kure bin baz yake cewa al aqrabu tafsiru taqarubi المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن زمن المسافة بينها بينهما ce maganar da ta fi kusanci da daidai ko maganar da take daidai ita ce wannan kusancin lokaci da aka ce shine abin da ya faru a wannan zamani na yadda ainihin wato birane da yankuna suka kusanci junansu ka tuna da kamar mu da iyayenmu suka zo daga kano in za a je kano jama'a a jirgin ƙasa ake tafiya za a je tukuna za a wuni a tashar jirgi sannan har wata miya ake sunanta miyar jirgi a zuba ta a bokiti a samu huka hukan burodi <laughs> na ta an gane can tsakar dare sai ku ji an ce ga jirgi ya zo a ɗibe ku a fara tafiya a yi tafiya a yi tafiya a yi tafiya a yi tafiya sai a ce to har yanzu ba a iso ba can sai a ce an zo kwankwaso can sai a ce to an iso madobi shikenan sai a sauke gari ya waye an kwana tafiya sannan sai kuma zuwa ɗibe mu a jaki a wuni tafiya sai magariba ta yi sannan a isa kama zaman kama zama Allah to yanzu sai in buga mota ta sai ga awa ɗaya da kwata na isa har wannan ƙauyen sai in ce ah, mun ne yadda ake zuwa da mu ne da kuwa a tafi a jirgi a tafi a jaki a galabaita sai mu kwana uku muna baccin gajiya awa ɗaya da minti goma sha biyar yanzu sai ka isa ko kun fahimta to menene ya kawo irin wannan juyin juya hali gauruka sun kusanci juna sannan ka duba yanzu za ka tafi ƙasar makka kamar yadda muka ce a jiya da sai an bi ta sudan shekara nawa shekara da shekaru na wannan ya gadon mana da al'adar har yanzu aka tashi tafiya aikin hajji sai ga ana ta rungumar juna ana ta to a yafe mana ko mu dawo ko ba mu dawo ba saboda irin wannan tafiya ake ta shekara talatin ko kun fahimta jama'a wani ya dawo garin su ba a gane shi saboda duk sauyin shi sun mutu sai matasa su ce eh mun ji labari an ce lallai ba faka ta ba tafiya aikin haji ashe kai ne eh ka dawo eh to sannu gidan shi fa mai anguwa daga ya siyar <laughs> na fata an gane saboda an ɗauka ya mutu Dan haka sai ka tafi sai ka je ka samu ga hausa nan jibgi a sudan ga bari bari nan jibgi a sudan ga nufa saboda duk daga tafiya aikin hajji ne wani sai ya tsaya can yana noma ko kun fahimci wannan jama'a to wannan kun ga yanzu ko duk wannan bata in aka tashi ciwo sai ka je an tafi aikin hajji yanzu akwai waɗanda suke zuwa su yi aikin hajji a cikin kwana bakwai su je su dawo ya je bi jirgin yawo shu a sauka ana zuwa an gama kawai shi ne ya sake hawa ya sake dawa kamar ba ya je aikin hajji ba ko kun fahimta to duk wannan kusanci da aka samu sannan wa kasru zamanin musafa da kuma gajartuwa ta lokacin tafiya lokacin da ake ci da wajen tafiya yanzu ba a cin haka bainahuma bi sabab ikhtira'i ta'irat saboda kirkiro jiragen sama ne amma kullum fa ina ga mana fa alherin kirkiro jiragen sama fa yana koma zuwa ga musulmi ne ba wai wasu tagwaye masu suna obile da wilba right wane ne duk wannan hayaniya ne baka san tarihi ban ma ka kawo wannan limamin qurtaba limamin andalus shekara ɗari bakwai da ta wuce shine ya fara tunani sakamakon nazari a cikin ayoyin alqur'ani awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin sai ce wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman Allah ya ce mutane ba sa ganin tsuntsaye ne sama da su safatin suna fiffirwa suna daga fuffuke suna daga fuffuke to yanzu ta iya waka ce daga fuffuken da suke da fiffirwar shi ya rike su ko sai Allah ya ce to wa sai kuma kaga sun kale fuka-fukan to yanzu kuma wa yake rike da su sai ya ce ma yumsikuhunna illa rahman Allah ne yake rike da su sai liman ya ce in har Allah ya rike tsuntsu a sama to ni liman musulmi mutum ni Allah zai rike ni a sama ya zauna nazarin yara fuka-fukan tsuntsu suke ya je samo gwangwala ko kwangwala ko da kake ce mata ya feke ta shirya ta da ganyen kaba ganyen dabino ya shirya fuka-fukai daidai da shi liman ya zauna yi nazari ya tsara abin ya har hada abin da ya hada sai ya rakkaba shi a hannayen shi sai ya hau can minara can kololuwan masallacin shi ta Allahu akbar jama'a kun ji inventors ma'ana kun ji waliyan gaskiya da suke tashi tashi na gaskiya <laughs> ko kun fahimta ba kawai abu a taru wani kato ya sha hoda a jikin shi ana wai wali zai tashi wali zai tashi har ba ta wali bai tashi ba ƙaryar banza kawai kuma ba ta mutane lokaci a'a nan da gaske ne ga tashi ne a ƙarƙashin ilimi liman ya bismillah sai ya sako ya yi ta firfirwa shi ma a cikin andalus bayan lokuta ya kale shi ma sai ya sauka sai aka zauna aka yi rubutu akan haka shekara ɗari bakwai da ta wuce ka ka karanta the biography of the islamic scientist taken wannan article kenan ma'ana tarihin malaman kimiyya na musulunci su suke da wannan alherin kuma qur'ani ne bature yaushe ya samu wannan fasaha amma saboda bature yana da surutu yana da rubuce-rubuce na karya yana da kuma danne hakika wani document din ma wurin musulmi za su ɗauka su je su juwa da yaran su su hallaka na musulmi sai su ce su suka fara yin kaza ko kun fahimta jama'a saboda haka kuma yanzu sai ka zauna a cikin science karka ce ba zai yiwu ba sai kai kuma ka duba ka ga yanzu akwai wani abu kai kuma da baka karanta alkur'ani ka ga cewa yaya za a yi kaza ko an fahimta jama'a dama an ce science yana fara ne daga tunanin me ba zai yiwu ba to kai sai ka ce za ka yi shi daga haka ake kirkiro abu abin da mutane za su ce ba zai yiwu ba to kai sai ka ce kana son kamai da shi zai yiwu to daga haka sai yake farawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka malam bin ba yake cewa kirkiro jiragen sama wasayyarat da motoci wal iza'a da gidajen rediyoyi wa ma ila zalika da abubuwan da suka biyo haka kamar tashoshin intanet da abubuwa su suka takura duniyar yanzu sai duniyar ta zama gaba ɗayanta kamar wani faifai ne gaba ɗaya ka tasa a gaba kiyashi na yawo a akai kaga duk inda ya kana gani sai kaga yanzu yau duk wani babban abu ko mai muhimmanci da ya faru a duniya ka ji labari sai da ta kai gidajen rediyo tun suna faɗin abubuwa masu muhimmanci sai suka koma ma suna yin ƙwaryar ƙira ina ma'anar ƙwaryar ƙira shine kowace tarka-tarka da hatsin bara a kwaso shi kawai a faɗa maka wani ya je kotu ya kasa kare kanshi an yi mishi bulala yara sun ta mishi dariya yanzu wannan a hadas ne ba a hammul hadas bane amma saboda so ake kasan komai ina <laughs> fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan da malam ya gama kawo waɗannan abubuwa sai ya ce wallahu alam Allah shi ya fi sanin daidai a yau Imam al-Bukhari ya ce na'am na'am na'am to transformer ne kaji ba wai mun yi magana ruwa ne da zuba mai magana wuta ba shine transformer yake shi ne wato to an yi magana to ba ba wuta ma a kasar transformer sai ya huce sai na zai iya yiwa technology dai ya takura abubuwan zamani eh eh a ba wutar daji irin wannan tamu wadda masu beran masar suke sawa ba wutar daji da take tasowa takan tashi sai ta wata shida tana ci wasu abubuwan mu a nan yankin mu Allah ya kiyaye wutar daji za ga ta tashi har sai ka ga ta je ta samu kogi saboda ta yi ƙarfi sai ta cinye ruwan kogin in waɗannan wa ake nufi da wutar daji ba irin ta tamunan da masu yawon kama feran masar da kunama za su saka ba kawai dan su abin nan babu kaunin lahi ta'ala babin da ke bayani akan me ce ma'anar magana Allah ma sarki da Allah yace ce waya jecaluwuna rizka kun ko wa ta jecaluwuna rizka kun akwai hadisi da yawani hakan. akwai haddasa Nabi Muhammad bin Musana. akwai haddasa Nabi Husaini bin Hassani. akwai haddasa Nabi Mucawani Cannaficin Canidna Umar. Abdullahi Dan Umar. Ba rakan Allahuma. barik lana fi shamina wa fi yamanina haka yazo a naku riwayar an ibnu umar qala bai ce qala nabi sallallahu alaihi wa sallam ba yawa daga ibnu umar ko ibnu umar yace Allahuma barik lana fi shamina wa fi yamanina ya Allah ka albarkace mu game da ƙasar mu ta sham da kuma ƙasar ta yaman qala abla dan umar yace qalu sai suka ce wa fi najdina hadda najad ɗin mu ma to najad anan najad ta iraki najad ta iraki dan a wannan lokacin najad ɗin ita ce wadda ke iraki kala sai ce kala sai annabi ya ce hunaka zalazilu daga can girgizar ƙasa wal fitan da duk fitintunu za su taso wa biha eh sai da ya sake maimaitawa kala allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina eh, sai kuma ya ce me ka kuma ga yadda na ku yake a dakon iska Allahumma barik fuska fi shamina wa fi yamanina kala kalu wa fi najidina ko kala qala allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina ya maimaita suka sake maimaitawa qala abdullahi dan umar yace qalu wa fi najdina sai suka ce har da kasar mu ta Najad. qala sai ce hunaka az-zalazilu ai ita kasar Najad da kuke cewa ayi fatan ita ma Allah ya albarkace ta yo ina albarka za ta taho daga ƙasar yaman bayan daga can ne najad najad bayan daga can ne dukkan girgizar ƙasa wal da fitintinu wa biha yatlu'u qarnu shaifan. kuma daga nan ne kahon shaitan ainihin wato yake bullowa to wannan hadisin menene alakar kawo shi a cikin wannan babin tukuna ai dama ana magana ne akan azzalazil ko wal fitan to kun ga wannan hadisin yana ainihin bayyana haka sai dai abinda nake so ku fahimta <coughs> wannan hadisin Haƙiƙa ibn hajar gashi abin da ce haka za waqa fi hadhihi riwaya allati tasalat lana bi surati al-mawquf an ibn umara yadda kuka ji cewa Ibnu umar ne ya faɗi yace haka wannan hadisin ya iso mana ba a nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bane cewa Allahumma lam yadhkuri an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qala al-fasi wani malamin hadisi mai suna al-fasi yace saqata na qabisi ne ko to dama nan ya dan shafe alqabisi ko yace saqata zikrun nabi sallallahu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min nuskha daga asalin kofin rubutun hannu na sahihul bukhari ne ambatan sunan annabi din ya ya fadi wala budda minhu yace amma kuma ya kamata kasancewa dole a kaddara cewa akwai shi li'anna mislaku domin magana irin wannan la yuqalu bir ra'ayi ba a faɗinta da ra'ayi asalin hadisin marfu'i ne gaskiya saboda Allah kamar yadda ya zo ya bayanai ma dai nan gaba gashi ya bayyana cewa haƙiƙanin al'amari asali hadisi ne marfu'i sai ce wa huwa min riwayat husain ibn al-Hasan al-Basri min ali Malik ibn Yasar an Abdullah ibn Aun an Nafi wa rawahu Azhar as samman as-Samman عن ابن عون مصرحا فيه بذكر النبي صلى الله عليه sallama kama كما سيأتي في كتاب fitan. ma'ana za a zo a karanta a nan cikin sahihul bukhari a gaba wanda shine lamba hadisi na dubu bakwai da ɗari eh, dubu bakwai da casa'in da hudu za mu zo mu ji karara ya ce ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne ya faɗi sai ce wa nazkuru fihi man wafaqa azhara ala tasrihi bi raf'ihi insha Allah ta'ala yace in muka je can gurin inda ba a yi sharhin shi a gaba yace za mu faɗi waɗanda sun ruwaito shi su ma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi daidai da riwayar ta azhar din nan insha Allah ina fata an gane to sai yace wa qawluhu fihi qalu wa fi najdina قائل ذلك بعض من حضر من الصحابة كما في الحديث الآخر عند الدعاء للمحلقين قالوا والمقصرين كنا wannan maganar ai wasu sahabbai ne suka faɗe kenan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya Allah ka albarkaci kasar sham dinmu da kasar yaman dinmu sai wani sahabi ya ce to ai hadda najad ma ko kun fahimta jama'a annabi sai sake cewa Allah ka yi albarka ga kasar sham da kuma kasar yaman sai ainihin ya sake cewa hadda najad sai manzo Allah ya ce ai daga can fitintinu da girgizar ƙasa kahon shedan ma daga can yake bullowa to wannan hadisin alaƙar shi har yanzu tana nan daidai da babin kuma asarin nan na ibnu abbasin da muka kawo jiya muka ishara yau ma muka ƙara tattaunawa yana ƙara tabbatar da abin domin girgizar ƙasar da ta faru a ƙasar basra ta faru inda sahabi abdullahi dan abbasin yake kun fahimta jama'a to kenan ma'ana wannan ƙasa ce wadda akwai fitintinu akwai girgizar ƙasa da sauran duk wasu al'amuran shaidanci don haka jama'a aƙida hatta ta zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cin mutuncin matan annabi sallallahu alaihi Sallama daga wannan yankin ya fara fitowa ina kenan ƙasa iraki ai najar din abin da ake nufi iraq ake nufi abin da yasa wasu sun fassara wannan hadisi da najar wadda ke riyad a yanzu waɗanda ke fassara wannan hadisin da haka masu bin ɗariƙun sufaye ne da 'yan shi'a waɗanda suke son su zagi Muhammad bin Abdul saboda Muhammad bin Abdul shi ma garinsu ana ce mishi Najar to ai sadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗin wannan maganar babu wannan garin amma akwai Najar ta Iraki to a bisa fahimta ta adalci me wacce Najar ya kamata ka fahimta Najar ta Iraki saboda haka Najar a nan da yake magana yana magana Najar waccan ta ainihin wato Iraki in ba haka ba malaman adab da suke kawo tarihin yankunan ainihin wato kasashen larabawa da suke kawo najar a ciki kana jin suna nufin najar wannan ta riyad suna nufin najar waccan ta wajen iraki saboda haka hakikanin al'amari jama'a wannan hadisi ya zo ne don ya bayyana mana girgizar ƙasa da fitintinu da duk wasu shedanci daga can za su taso shi yasa aka samu babban malami malam mashhur ya yi littafi ya sanya wa littafin al-iraq ya kawo tarihin iraki da irin fitintinu da gwagwarmaya da abubuwan da suke faruwa wannan irin ɗauki ba daɗin da kaga ana yi a iraki ba a taɓa samun shekara ɗari iraki ta zauna lafiya ba a tarihinta a duniya a duk cikin wani karni ko rabin karni sai ka ga wani bala'i ya afko wa iraki da aka yi ta hallaka mutane kamar yadda kake gani a yanzu ka dubi yanzu yadda iraki ta zama mutumin iraki sai ya gudun hijira ya tafi falastinu falastinu ana yaƙi tun shekara sittin da ta wuce amma waɗannan yakin bai wuce shekara goma ba amma sai ɗan nan ya gudu ya tafi can saboda can ya fi sassauci Allah maɗaukakin sarki ya tsare al'umma baki ɗaya to sai kuma ya kawo babu qaulin lahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibuna babin da ke bayani akan fassarar magana Allah madaukakin sarki da Allah ya ce kuna mai da arzikin da Allah yake baku madadin godiya sai ku koma kuna ƙaryata Allah menene ma'anar wannan aya yanzu fassara ne kaji wa taj'aluna rizqakum kuna sanya arzikinku annakum tukazzibuna kuna ƙaryatawa kaga wannan fassara ce ba za ka taɓa gane ma'anar da haka ba menene ma'anar ita ce arziki da Allah yake baku abin da yake saurare daga gare ku shine godiya kenan duk sanda arzikin ruwa ya sauka sai ku ce Allah mun gode to amma in kuka ce tauraruwa kaza ta yi ruwa to shikenan annakum tukazzibuna kun koma kuna ƙaryata Allah kenan ko kun fahimta alakar aya kenan da wannan babi shine arzikin da Allah yake baku na ruwa sai ku koma kuna mai da wannan godiya tana zama ƙaryatawa ga Allah suratul waqi'a aya ta 82 eh, qala ibn abbas sahabi ibn abbas sai ya fassara da cewa shukrakum ma'ana rizqakum din shine shukrakum ay wa taj'aluna shukrakum wato kuna sanya godiyarku madadin godiya tana zama ƙaryatawa wannan ainihin wato asari kamar yadda ibnu hajirin ya ishara yace sa'idu dan mansur shine ainihin ya ruwaito shi daga ibnu abbasin amma ibnu abbasin anan kuma ya ruwaito wannan ne a matsayin ƙira'a cewa asalin ayar akwai ƙira'a wadda ake karanta ta da wata ja'aluna shukrakum annakum tukazzibuna ba wai fassara yi ba a'a aya din akwai ƙira'ar da ya karanta ta da haka shi ibnu abbasin kuma ibnu hajar yace وهذا إسناد صحيح ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردوي في التفسير المسند وروى مسلم من طريق أبي زميل عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس يا قال فسر وانا آية cewa ruwan sama aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai mutane suka waye gari suna cewa madalla tauraruwa kaza ta yi ruwa irin da yadda a ce sarfa ta yi ruwa kaza ta yi ruwa shine ce sai ainihin ya ambaci hadisin da za mu zo mu karanta a cikin wannan ainihin babin a yanzu insha Allah ta'ala قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني wani babban sahabi ne mai suna zaidu dan khalid al annahu qala zaidu yace sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama salata subhi manzon Allah ya yi mana limancin sallar asuba bil hudaybiya a hudaybiya ita hudaybiya kamar da Ibn hajarin ya faɗi ana karanta ta da hudaybiya babu shadda ana karanta ta kuma da ainihin wato shadda ɗin a ce hudaybiya ba shi yake cewa wato khaffaf Ya uha wa tusaqqal ana iya cewa hudaybiya ana kuma iya cewa hudaybiya babu laifi yuqalu an ce an sa wa wannan wurin wannan sunan ne summiyat bi shajarati hadba'a saboda bishiyar hadba'a mecece hadba limi limi ina fata an gane hunaka ma'ana asalin biyar kun san wani abin sha'awa ko in ce abin mamaki da burgewa kamar mu nan da ke zaria yadda in ka taho kaduna za ka shigo zaria ai za ka hangi wasu limaye in ka taho matara sarkin nan ko haka hudaybiyar take ko a yanzu limaye za ka hanga wurin kuma ya yi slopping haka ya taho akwai yan rafi haka yadda ka gani zariyar nan haka yake ikon Allah kenan ka da zage-zage su ma suna da 419 sai su je su ce wannan wurin ai asalin a taimi shi zaria ina fata an gane to haka ma'ana limaye ne a wurin shi yasa aka sa wurin hudaybiya yadda kuka ga wurin haka yake in za ka shigo makka to lokacin annabi ya zo daidai wurin kamar yadda mutumin zariya zai taho daga kaduna kaga in zai zo zariya daga nan zai hangi zariya ko to annabi ya zo daidai wurin sai suka turo mishi dan aike cewa ya tsaya a nan kada ya shigo in ya shigo za a yi yaƙi shi ne aka tsaya a nan ne aka yi sulhi hudaybiya to shi ne wannan sahabi zaidu dan khalid yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yi mana limanci na sallar asuba a hudaybiya ala isri sama'in kanat min al-layl bayan wani ruwan sama da aka yi da daddare sai ya ta'abirin ruwan sama ɗin da ainihin sama din isri sama'in kanat min al an yi ruwan sama ne da daddare aka waye gari aka yi sallah asuba a wannan wuri Salam man sarafa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aqbala ala nasi da annabi ya sallame sai ya juyo fuskanci mutane fa kana sai ya ce hal tadruna ma za qala rabbukum kun san abinda da ubangijinku ya faɗi kuwa jama'a kalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzon shi su suka fi sani ma'ana Allah da manzon shi su suka fi sanin menene Allah ya ce qala manzon Allah sai ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun Allah ya ce bayina wasu sun waye gari suna masu imani wasu sun waye gari suna masu kafirci to menene wannan hadisi yake nufi an yi ruwan sama da daddare an yi sallah asuba yanzu ya miƙe ce musu kun san me Allah yake faɗe kun san me Allah yace sai suka ce a Allah da manzon su suka sani sai ce Allah ya ce bayina da aka waye gari sun ga an yi ruwan sama da daddare wani sai waye gari cikin imani wani kuma ya waye gari cikin kafirci fa amma man qala mutarna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi wanda duk aka waye gari ya ga ruwa ya ce masha Allah an yi mana ruwan nan ne da falala da rahama Allah to Allah sai ya ce wannan shine yayi imani da ni ya kafirce wa taurari a matsayinsu na cewa su suke ruwa wa amma man kala bi nau'i kaza wa kaza amma wanda ya ce tauraruwa kaza ce da kaza nau'in tauraruwa fazalika kafirun bi to wannan shi ya kafirce mini wa mu'minin bil bi kuma shi yayi imani da taurari a matsayinsu na masu saukar da ruwan sama ko kun fahimta to me alakar wannan hadisin kuma a babin sallar roƙon ruwa don kai cewa ruwan dama yana sauka ne da izinin Allah kuma Allah ke saukar da shi kenan ko da kun yi roƙon ruwan a wurin Allah in Allah bai saukar da shi ba ku zauna kuna sauraren ikon Allah kan kuma ku koma cewa to bari ku tafi kuma wurin tauraruwa kaza ko kuma wurin dan duba kaza a duba muku me yasa tauraruwan nan ba ta ruwa ba sai ku tsaida al'amarin ku ga Allah ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to gashi sai mana yake cewa hadhihi idafatu umumin bi dalili taqsim ila mu'min wa kafir ai kun ga a cikin hadisin mun ji Allah ya ce asbaha min ibadi bayi ba daga cikin su sun waye gari kafirai wasu sun waye gari musulmai ko to yanzu wannan dangantawa da Allah ya ce ibadi wacce irin dangantawa ce wannan dangantawa ce ta halitta cewa Allah shi ya yi su anan ba dangantawa ce ta daraja ba bi khilafi misli qawlihi ta'ala sabani inda Allah yace ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da wani iko akan su fa innaha idafatu tashrifin wannan kun ga girmama darajar su ce ɗaukaka darajar su ce da ya danganta su zuwa gare shi amma nan da yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun to anan ba ɗaukakawa ba ce kawai dangantawa ce ta cewa shi ya halicce su to yanzu idan aka waye gari jama'a irin yadda ake labka ruwa a watan august sai ka ji wani ya ce kai august na ruwa ko ne ya ce kai sarfa na ruwa bana za ka ɗauko wannan hadisi ka dankara mai kaulasa ka ce ya kafirta matar shi ta saku dukiyar shi ta halatta misali sai Ibn hajar ya tsaya warware wannan matsala saboda ganin muhimmanci ko ɗaukar kafirci kafirci sosai na fita daga cikin addini wanda yake daidai da shirka me yasa yace saboda annabi ya kawo mumini sai kawo kafiri to za ka iya fassara shi da haka amma sai ya ce wa li ahmad min riwayati nasr ibn asim al-laythi an muawiya al-laythi marfu'an to sai imamu ahmad ya ruwaito wata riwaya daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa yakunu nasu mujdabina mutane za su waye gari wata rana a cikin kamfa da rashin ruwa sawanzilu Allahu alaihim rizqan min samai min rizqihi sai Allah ya saukar musu da ruwa daga sama daga cikin arzikin shi fayusbihuna mushrikina sai kuma su waye gari suna masu shirka yaquluna suna cewa mutarna bi nau'i kaza ruwan nan an yi mana shine saboda tauraruwa kaza tauraruwa kaza tai yanzu kaga wannan fassara wannan hadisin yana ƙara tabbatar da cewa wanda di ya ce tauraruwa kaza ita ruwa to ya zama kafiri mushriki da waɗannan riwayoyi to fassara ta farko kenan dan rike ka dan kaji kin ce wa yahtamilu an yakuna al-muradu bihi kufrun ni'ama ta iya kuma ya zama butulci ake nufi sai ce wa yurshidu ilaihi ko wa yurshidu ilaihi qawluhu fi riwayati ma'marin an salihin an فأما من حمدني على سقواي وأثنى علي فذلك آمن بي أتكين من الرواية رئيتكما في الله يكيتشوا وان ديوا يقلي يقى أن يروى سيقود من أكن ناشا ود سوروا يوضع مني تونا مؤمنيني وفي رواية السفيان عند النساء والإسماعيل ونحوه وقال في آخره وكفر بي أتكين الرواية تونا haka kuma wanda ya wayi gari yana ainihin wato yabawa taurari yana girmama taurari akan wannan ruwa to shi kuma ya kafirce mini aw qala kafara ni'mati to wannan ya sai ta ce ko kuma ya yace ya kafirce wa ni'imata wa fi riwayati abi hurara inda muslimin muslim ya ruwaita wannan daga abu hurara qala allah allah yace ma an'amtu ala ibadi min ni'ima illa asbaha fariqun minhum na biha babu wata ni'ima da ne bayina sai an waye gari wasu sun yi butulci da ni'imar kaga waɗannan kuma suna fassara kafircin can da me butulci a yayin da waɗancan ruwayoyin kuma suke fassara kafirci da me shirka وله في حديث ابن عباس أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر a wata ruwaya kuma sai aka ce sai a waye gari cikin mutane wasu na godiya wasu na kafircewa to sai malam ya ce wa auwal awwal hamalahu kasirun min ahlil ilmi mafi yawancin malamai fassara farko suka dauka in aka waye gari Allah ya ruwa kace tauraruwa kaza ce ta yi ko watan ogos ya ruwa to mafi yawancin malamai suka ce ka kafirta ka zama mushriki wa alama wa qastu alaihi min zalika kalamar shafi ya ce magana imamin shafi ita ce magana ta manya-manyan malamai wadda ta fi ɗaukaka cikin waɗanda na haɗu da su kala fil um ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi mai suna al um ya ce man kala mutirna bi nau'i kaza wa kaza alama kana بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر مطر نوع كذا فذلك كفر ya ce يتي wanda ya ce. tauraruwa kaza ita ce mana ruwa irin maganganun da aka samo a jahiliya in har irinsu ya faɗi to wannan ya kafirta to kun ga anan ya kamata mu natsu da kyau don wannan matsala tana da matukar muhimmanci mun a ƙasan nan akwai abubuwa ire-iren waɗannan waɗanda muka gada daga burbushin tamu jahiliyar ita ce tauraruwar sarfa ta yi ruwa to tauraruwar sarfa ta yi ruwa ɗin nan wannan kalmar tun a jahiliya ne hausawa suke faɗinta to idan mutum ya faɗi kalmar da irin wannan ma'anar da irin wannan kalmar ta jahiliya afuwan da irin wannan kalmar ta jahiliya to wannan magana tashi kafirci ce kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi li'anna nau'a waqtun wal waqtu makhluqun la yamliku li nafsihi wa la domin ita tauraruwa halitta Allah ce halitta bata mallaka kanta komai ba balle ta mallaka wani ta yi ruwa wa man qala mutirna bi nau'i kaza ala ma'ana mutirna fi waqti kaza amma wanda kuma yace an yi mana ruwa kamar a zamanance sai kaji ya ce watan august ya yi ruwa idan yana nufin an yi mana ruwa a lokacin watan august da ake yawan ruwa sai ce fala ya kunu kufran to wannan kalmar ba za ta zama kafirci ba to sai ce wa ghayruhu min al-kalami ahabbu ilayya minhu ya'ni hasman lil madda wa ala dhalika yu'malu itlaq al-hadith imam shafi'i yace haka ya kamata a ɗauki wannan hadisi don me don kar a buɗe ƙofar kafirta mutum bi mujarradin ya faɗi wannan kalmar ko kun fahimta jama'a sai a duba wannan maganar da ya faɗe ta ya faɗe ta ne da irin yadda suke faɗinta a jahiliya to wannan babu shakka akan kafirci ce amma ina son fa ku sani har yanzu abin da shafi ike cewa kafirci ce bai ce ya kafirta ba don akwai kalmomi da kake faɗi na kafirci amma ba a kafirta ka tukuna har sai an san ka san ma'anarsu wani kun gane wannan da kyau ko to wannan wani babu ne kuma mai muhimmanci a cikin ainihin karatu wanda sai gaba ainihin za a same shi to ibn hajar ya kawo wasu maganganu masu matukar muhimmanci ainihin wato waɗanda duk ya tattauna don ya tabbatar da cewa dai ya kamata ka san haƙiƙanin al'amari Allah ne yake ruwa to wanda duk ya kuskuru ya ainihin danganta yau ruwa ga wani abu wanda ba Allah ba ko da ba a ce ya kafirta ba saboda ya jahilci abu to amma ita maganar ta kafirci ce sai a ce ya daina faɗinta Allah ya kyauta to jama'a kun ji wannan hadisi bayan da al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi sai Ibn Hajar ya ce wa fi hadha al-hadisi min al-fawaid ghayr ma taqaddama banda fa'idojin da kaji a wannan hadisin ko to akwai wasu fa'idojin daban طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر يا هلت الإمام ko malami ko shugaban jama'a ya sako musu wata mas'ala ko da ya san cewa ba a iya gano ta sai an yi zurfin tunani ina ba mu gane nan an yi ruwan sama kun ga yanayin sai kuma ya ce kun san abin da Allah ya faɗi kaga yanzu wannan abu ne mai sauƙi ka iya gano mai Allah ya faɗi a wannan yanayin ba abu ne mai sauƙi ba to mun karanto wani babi makamancin haka a can cikin kitabul ilmi da yake cewa ainihin babu tarhin imamul masala li yaktabira ma indahum min al-ilmi ya halatta liman ya jeho wata matsala don ya gwada wannan matsala in ka tafi makarantu irin su FCE nan da ake karantar da education za ka ga an nuna maka wata ka'ida ce mai muhimmanci a babin karantar da ilimi malami ya zo da wani abu mai muhimmanci wanda yake son abin ya zauna cikin zukatan ɗalibai to kar ya kawo musu shi cikin sauki sai ya jeho musu shi ya ce ko kun san kaza kuwa saboda su wasa kwakwalwarsu sai sun gaji tukuna wannan sai faɗa musu abin to ba za su manta shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ne aka kawo nono guda na dabino ma'ana dunkulan ƴaƴan dabino aka kawo su a jikin ainihin wato iken nasu don tsinkayi sai ce daga cikin bishiyoyi inna mina shajari la shajaratun la yasqutu waraqaha wa innaha kalmu'un daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya wadda yake kamar munini take ganyen ta baya faduwa aka ce shi kenan sai suka fara fadakhalan nasu fi shajar bawadi wannan ya ce darbejiya ce wannan ya ce kuka ce wannan ya ce kaza duk suka gama gaba daya sai suka ce manzo Allah mun baka gari sallallahu alaihi wa sallama sai ce dabino ne to a nan ne ake so kwakwalwarka ta rinka natsuwa tana haɗa al'amura ko kun fahimta jama'a in ba haka ba ka duba da kyau an kawo dabino ya tsinka ya ci in yi magana kada ka ta tafi dajin oda dawo nan kun fahimta jama'a waɗanda ba ɗaliban darul hadis ba ne ku yi ƙoƙarin neman wasu kasusuwa da muka yi karatu jiya da makon da ya gabata akan ƙoƙarin ko abubuwan da suke faruwa a yanzu ta hanyar gano me zai biyo baya a gaba. mun yi karatu a haka ne sakamakon tarihin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da muka karanta cewa tun kafin ya zo yahudawa sun karanta a su sun san zai zo kiristoci ma haka dan haka da annabi ya zo abin bai rikita yahudawa ba suna sana da haka sannan malaman tsubbu sun sha bugun ƙasa kai har mahaukata waɗanda aljanu ke magana da su sai a ji mahaukaciya tana wasu maganganu game da zuwan wani mutum kaza kaza kaza kaza duk an samu irin waɗannan ka je ka karanta sira ta ibnu ishaqa an samu duk ire-iren waɗannan to haka zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai bai zama ya zama abin girsa ya zama bakon abu ko kun fahimta ga waɗannan masu ilimi da auna abubuwa ba to wani littafi ne muke karanta fikin sira na professor Zaid Abdulkarim Karim Zaid sai yake cewa haka kai ma musulmi ake so ka rinka karanta abu in ka karanta sai kuma ka dubi menene current affairs me ke faruwa to anan na tsaya na buga mana misalai ne na in Najeriya da Afirka da kuma duniya abubuwan da kuma suke faruwa a ƙasar Tunisia da ƙasar Masar da ƙasar Yaman da waɗanda za su zo indeed su faru a ƙasar libya da makamantan haka ba abubuwa ne waɗanda ga mai hankali da sanin me ke zuwa ya zo ba abubuwa ne da ba a ce sun zama bakin abu ba a lokacin abacha da ƙasar ce zafi ba cewa kai a sauke alkur'ani a yi addu'a allah ya kawo mafita ba sai suka fara mutuwa to sai mutane suka gigice a'a bai kamata ka gigice ba ko kuka ce Allah ya zaunar da ƙasa lafiya Allah ya kawo mafita a karanta Qur'ani a yanka a yi sadaka a yi kaza a yi kaza sai ka ga wani ya mutu sai ku ce masha Allah wani ma ya mutu ku ce Allahu akbar wani ma ya mutu sai ku ce masha Allah kana ko kadan ka ku girgiza saboda me ku kuka ce Allah ya kawo mafita to akwai mafitar da ba za a fita ba sai wani ya koma lahira ko kun fahimci wannan da ke jama'a to waɗannan abubuwan da kuka suna faruwa a ƙasar Tunisia an kashe malamai an hana malamai wa'azi an rufe masallatai an rusa wasu an kashe 'yan kasuwa an kori wasu an takura mutane har ta kai shugaban ƙasar da matashi da 'ya'yan shi da surikan shi sun fi gwamnatin ƙasar kuɗi su suke ranta gwamnatin kuɗi to in ka ta faru wata rana mutane sun yi zanga-zanga karka ce a ya aka yi haka a'a ai dan adam idan bala'i ne bala'i shine tarihin ƙunar bakin wake ai ai bakin waken wani bawa ne baki kirin shi sa ake ce mai bakin wake baki ne kirin to mummuna ne wanda hancin shi ya kusa haɗewa da ainihin fuskar shi ma'ana dubiyar da wake yake ka dubiyar da wake yake to a ce baki to shi ma bawa ne na sarkin katsina a lokacin nan shi ne ake ce mishi bakin wake da azaba ce mishi yawa wata ran ya ɗauko mai sarautar yana saboda an gan shi ƙato yana ɗaukar mai sarauta akan gadon sarauta haka da ya ɗauko shi sai je an kunna wuta sai suka afka ya afka da su da shi da sarkin suka mutu shi ne bahaushe yake cewa ƙunar bakin wake bakin waken alami ne suna ne na wani bawa to me yasa bakin wake irin wannan kunar. saboda azabar da yake ciki ta yi yawa ya ga wannan ta fi sauƙi. me ya faru a ƙasar tunisia a ƙasar tunisia mutum ne mai shago a bakin hanya haka kaftin a kwashe irin a zo a buge rumfarka a kwashe a talauta ka dama da ƙyarke cin abinci mai yayalan bello ma da tattasan da yake kasawa jalin bashi ne kuma an zo an kwace an zubar an kore shi sai zubawa kanshi fetur sai kone sai kashe kanshi to wannan irin abubuwan sun yi yawa a ƙasar amma wannan ta kai mishi kat ne to sai 'yan ƙasar suka ce to ai su ma duk an yi musu haka ko wani abu makamancin haka a tashi a ta zanga-zanga a kashe na kashewa sun zama shuhada'u sauran kuma su ji daɗin rayuwar ƙasar to yanzu wannan abin da kaga ya faru a ƙasar shugaban ƙasar libya sai ya fara tsorata don shi ma haka ƙasar shi take shi ya fara fitowa yana ba su haƙuri mutanen ƙasar tuni ku yi haƙuri ku yi haƙuri ƙarya ne ba haƙuri yake ba su ba ƴan ƙasar shi yake nufi ana nan mubarak shi ma haka shekarar shi yau talatin yana kan mulki azaba da wahala da ba abin da ba a fuskanta a ƙasar to wannan irin halin da shugaba zainul abidin ibn ali na ƙasar tunisia ya saka ƙasar a ciki irin shi ne halin da shugaba mabutu su seko na ƙasar zawa ya saka ƙasar a ciki sai da ya talauta ƙasar kaf sai ƙasar ta zo tana cin bashi a hannun shi jama'a kun fahimci wannan da kyau to wannan halin fa yanzu gwamnatin ƙasar najeriya halin da ake tafiya zuwa gare shi kenan yanzu dukkanin masu mulkin ba wanda yake cikin talauci game da buƙatar shi amma ita ƙasar tana cikin talauci game da tata buƙatar ba wani babba da ka je ka ga cewa za a sai mai na janaretan gidan shi a ce a je a karɓo bashi ba wanda za a ce za a gina gida a ce a je a ci bashi amma yanzu duk abin da gwamnatin ƙasar za ta yi da bashi ne ake yi nawa ne ƙasashen duniya suke bin ƙasar bashi amma su masu mulkin kasar <clears throat> ka duba duk wanda ya mulki ya fita ba inda aka rubuta cewa shi ya fita daga mulki ana bin shi bashin ko kwabo ina son Allah ya sa kuna fahimta da kyau kenan yanzu in ka lura a fakaice kasar za ta iya komawa ta ci bashi wurin shugabannin kasashen don su ba su cikin matsala su ba abin su bashi amma ita kasar ake bi to yanzu ƙasar da ake bin ta bashi ina ake magana za ta iya gina jami'o'i a kowace jiha babu ina ake magana za a yi maganin matsalar wutar lantarki a nan wurin na na faɗa muku laccar da ne akan karan bana maganin zoman bana na ce shugaba yar abuwa sai da ya fitar da kuɗin gyara wutar lantarki kakka na najeriya ka harfar waya ba abin da ya rage sai aka samu mutanen da ba su wuce kwaya goma sha bakwai ba sai suka sace kuɗin ka suka raba a tsakaninsu sai aka kwashe su aka ɗan kai su kurkuku na kuje aka ɗan saka ya su sati hudu shikenan wannan sarki ya je ya karɓo wannan nagarin shi wannan mai alfarma wannan mai martaba wannan mai karama sai aka je aka karɓo su su kuma kuɗin fa ba a maganar su shikenan idan kuka tambayi ɗaliban darul hadis yan ajin abubakar ne siddiq akwai makon da na dawo daga abuja da jimawa na ce musu in allah ya so nan da wata kaza wutan najeriya za ta gyaru saboda ni ina da ƙi ni ne ne project na sa musu research din akan net kuma na ga an yi approving kuɗin kuma an fitar da kuɗin don haka ku tambaye su da na zo da ƙarfin zuwa nake ce musu wuta za ta gyaru kaza kaza kawai ɗan lokaci sai aka ce an kama wasu mutane sun ɗauke kuɗin abin nan shi shikenan suka sace kuɗin duka abin da nake cewa yanzu da aka dawo ana cewa za a gyara wutar ƙasar wani canji ne kuka gani to kuma tun yaushe ake wannan to abin da gara wa shugabannin ƙasashen da kuma duk wani wanda yake fatan nan gaba yake tsalle shi ma ya hau wata kujera ku lura da abin da ya samu zainul abidi yanzu zainul abidi ne ya rasa inda zai fake duk duniya amma kuma ka ji wani abin takaici yana danganta kan shi cewa fa shi jikan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam jikan manzon Allah ka azabtar da al'ummar manzon Allah manzon Allah ma'ana kakanka ya zo da rahama ne manzon Allah nashi yake ɗiba yake bayarwa har mawaƙin shi yake cewa ma qala la laula tashahhudu kanat la'uhu na'amu shirazdab kenan yace tunda annabi yake zai cewa la yace ba dan ashhadu an la ilaha illallah da yake cewa ba yace ba an aka zo na wuri ma ba sai ce ashhadu na'am shi annabi ba cewa la amma tun da nan ana korewa ne jama'a kun gani maza la bai da ruwa sababbin kaya ka dinko aka kawo mishi yana sa ya fito yana munna sai wani yace ce manzo Allah ina son kayan sai manzo Allah ya ina zuwa sai shi gai tube ya kawo mishi jama'a suka fara zargin shi sallallahu alaihi wasallam kai ne yasa ka san shi baya cewa a'a duk abin da aka tambaye shi an ba shi riga ya sa yana murna yanzu ka karbe sai yace wallahi na karba ne dan ayi min likafani da ita ya sanya sabuwa da dumi-dumin zufar jikin shi mutumin ya karba ya je ya adana da ita kai mishi likafani abinda muke so mu ce yanzu kana iddi'a in kai jika manzon Allah ne amma kana azabtar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam jama'a kuna fahimta haka to sannan ku dubi yadda kasashen mu suke ku dubi wahalhalun da mutanen mu suke ciki tsakani da Allah daga shekara talatin mana tun lokacin mulkin shagari menene yayi tsada ya dawo ya sauka babu daga shekara talatin tun mulkin shagari har zuwa yau menene abin da ya kuntata wanda yanzu ya sassauta babu a wani lokaci na baro gombe zan tafi fataskun can jihar yobe sai na ga yara a daji suna ɗauke da nika nikan masara sai na tsaya ina za ku je sai suka ce za su je wani ƙauye ne nan za a yi musu nika na ce ku shigo sai suka ji tsoro sai nace kai nima ba ƙauye ne dan kun ga sabon mota ba ƙauye ne nima ku zo mu sai suka ce su yan makaranta ne ina makarantar suka ce ga ta can a baya da kai boarding school ce tuwon da ba a dafa musu shine za su kai niƙa shekara arba'in da ta wuce akwai wani ɗan boarding school da ya taɓa experience haka kifin gwangwani da ake baka da sabulai da menene kake tattarawa har ka zo da dangin karagowa a gida abin an baka in surplus ya yi yawa har mutanen gida baka ka zo musu da kifin gwangwani da gesha da sadin ka zo da toilet paper a ƙauyen ku ba taɓa ganin toilet paper ba da madara da suka suga mai iyali idan ka tashi tafiya sai a ce kai kowa ya faɗi garinsu idan a hunkuli kake fa sai ka ce kai daga kwanta gora kake sai a ce nawa ne kudin motar kwanta gore sai ka a baka ba a bincike to abin da nake cewa shine a hakikanin al'amari yan takara sun fara tahowa zamarci suna tahowa wurin albani saboda a zo a yi musu kamfen to yadda ta juya mu ma ta juya duk ɗan takarar da ya zo za mu gayyato shi masallacin nan ya zo sai an gama karatun bukhari tsaf ko kuma a sa rana wadda ba karatun bukhari ba a zo a zauna a sa mishi kujera a yi mishi maraba a karuwan sanyi ya sha a sa microphone kowa ya ji a ɗauka kai da ka ce kana son ka zama sanata kana neman goyon bayan mutane irinmu to sai mu tsaya mu mishi li'irabin kan tukuna nan cikin mu akwai manomi akwai makeri akwai ma'aikacin gwamnati akwai yan boko fitinannin yan boko cricket abin da aka yi suka suke ba sa gode wa Allah akwai <laughs> eh akwai yan arabiya haka su ma cricket contemporary mutane in the contemporary Nigeria kana son ka zama sanatan mu muna son ka faɗa mana menene ka fi mu cancanta da za ka tafi sanat ka wakilce mu ba mu ansa ya aka ka fimu in digiri ne nan akwai masu digiri har zai fasa musu kai to idan daɗewa ne aikin gwamnati akwai wanda da su aka shimfiɗa railway a garin nan <laughs> wallahi haka za mu musu bana idan aka gama ka sai mu ce to menene ka shirya za ka yi mana sannan ina matsawarka in ka saba waɗannan alƙawura ka tafi abuja daga cikin nan waɗanda suke lauyoyi to ran nan ba ka sawo riga ta ustazai ba ka je ka sawo rigar lauyoyi ka zo ka zauna kuna kuna haɗa ido don ya gane in bai cika alkawari ba lauyoyi za su rubuta za mu kai shi kotu mu ce mun janye ƙuri'ar da muka saka mishi ya dawo mun fasa duk ɗan takarar da ya zo abin da za mu gaya mishi kenan domin da same kuɗin ne za a zo a yi mishi kamfen a cikin ku to ma a yi juye ban ƙwaryata kada ya zo siyo arba'una hadisa da bagadadi ya zubo a gane masgo ka ga ya tsaya kofar gidan albani ana ta sauke gane masgo ka ce wai wai wai yin albani ya samu kuɗi a'a kawaidi ne bagadadi ne a zo a zazzage shi anan a raba kowa ɗibi nashi ko kun fahimta jama'a suna da irin wannan ba za su zo ba sai da magariba idan za a to sai a je a siyo kawaidi ko arba'una hadisa ko a ahalari sai a zubo gane mazgo guda bakwai sai a zo ana shiga gidanka da su sai <laughs> kun fahimta gaba to in Allah ya so bana suna nan suna ta aikowa za su zo to sannan in mun san wanda ya karɓi kuɗi ne akan wata ajanda sai mu ce mishi to ya zo mana da namu kasan da gaske daga sadda za a fara irin wannan to wata shekarar in ta zo 2015 in ka so tsayawa takara sai ka fara cewa to mutanen nan fa kansu ya waye baga babin ma da ahalarin yanzu ka kawo musu ba za su gode ba cewa za su yazo masallaci a zazzage su sun wuce nan abin da muka shirya kenan jama'a na bangaren zaria local government haka za mu musu na bangaren sabon gari local government haka za mu musu yan takarar gwamna haka za mu musu yan takarar shugaban kasa duk wanda ya zo haka za mu ce a zo nan ya zama nan ce wurin daddalewa a tudun wada in a muciya ne in ma a yi a nan kofar ofis a yi duk mutanen muciya su ji su gani ko a yi a cikin masallaci kowa ya zo ya gani ba wanda zai zo gidana ya fita ana Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri ana harara ta cewa an kawo mini ko kwabo nan ko na ji na yi cefa nan wuni ma da kyar jama'a kun fahimci wannan da kyau ba don komi ba saboda ƙasar so muke ta gyaru idan ƙasar ba ta gyaru ba idan zafi ya zafi jama'a idan najeriya ta ɗauki irin abin da ƙasar tunisia to ba zai zama irin yadda ya faru a tunisia ba saboda tunisia gaba ɗayan su ɗaya mafi yawancinsu su ɗaya mafi yawancinsu tunaninsu iri ɗaya a nan najeriya ko duk layin da ka je to aƙidarsu daban mazhabarsu daban jam'iyyarsu daban kuma su daban to in irin wannan ta so faruwa abin zai rikice ya zama wani abu daban to ba mu fatan haka ta faru a ƙasar mu amma kuma lallai ne dole ne duk wanda zai mulki mutane ya san cewa ba wai zai tafi tara kuɗi ba ne daga ran da mulkin ya zama haka jama'a za ku ga cewa al'amarin ya zama ba za a rinka rububi irin wannan ba ba za a rinka sai da gonakin gado da tsofaffin gidaje da aka gada ana zuwa ana zuba su a siyasa ba mutum ya sai da gonakin gado ya je sai da duk kadarorin shi ya zo ya zuba a siyasa ya san cewa zai fitar da fiye da haka kenan za a koma in ma siyasa ce za a irin siyasar da suke a america din sai zama kun zama kuna yin akalla dimokuraɗiyyar ma wadda take mai rai din kenan wani malami bana mun je taro a makka yake cewa mu dai kasashen larabawa da musulmi har yau demokuraɗiyar ba a kawo mana mai roman ba mai haɗarin ake kawo mana na ce mishi me yasa yake to mu duk ta mu demokuraɗiyar zalunci take haifarwa su a american obama nan da ka ganshi ya fito zai tsaya sanata ne lecturer ne malamin makaranta ne ya fito zai tsaya takara dariya ake mishi yana da tsohuwar motar shi yana kaza yana kaza samarin anguwa ne suka goyi bayan shi ya tsaya ya ci senate da ya tsaya jam'iyya aka hana shi tiket ya tsaya to suna da independence candidate ka je ka tsaya kai kadai kawai wanda ya ga dama ya tsaya a bayan ka sai aka taru a bayan sai zama senator sai musu aiki ya biya musu bukata aka taho da ya zo kamfen din shugaban kasar nan me yake yi in ya zo ya zauna da ku sai ce abin da yake so a wurinka yana son abu biyu ne yana son dala biyar ta america sannan da ka in kai mai alƙawarin haka shi kenan sai ce ga account ɗin da ka je ka saka wannan dala ɗin da waɗannan kuɗin ya haɗa ya kamfen ba shi ne yana biya musu bukata me yasa ba za ku kwaikwayo irin waɗannan ɗin ba da za ku ce ai america kaza ake yi sai mutum wai sai ya je ingila sai ya je ya ga ga wasu fulawoyi an sa akan titi wai sai zai ce zai sa mana fulawa a zaria ne haɗa mu da fulawa a cikin al'adun masu fulawa ne ba ma bukatar fulawa ba fulawa muke bukata ba wai sai ce wai ya gano a ingila an gyara wani titi an sa fulawa wai akwai green area green area da bature da balarabe yake sun gama da matsalar abinci ne da matsalar lafiya da matsalar tsaro da sauransu amma mutane sun zo bakin banni sun gyara sun yi shaguna suna neman abinci sai a ce a bubbuge rumfunan wai a bar wurin wurin shakatawa ne ba sai ka ci kakon shi kake shakatawa ba ko ba haka ba sannan a Najeriya ina za ka je ka sunfata shimfiɗa ka zauna kana shakatawa wani zuwa zai buge kai karɓi mabuɗin mota yayi gaba saboda haka ashe ku rinka duba al'ahammu fal muhimmu sannan kuma al'ummar ƙasar mu idan da gaske kuke yi ku daina zama kuna jiran wai sai 'yan takara sun fito sannan ku zaɓa kuskure ne wannan zaman da kuke ina ma'anar galibin yanzu waɗanda suke polytechnic da fce da abu su ba matasa ba ne to me yasa ba za su zauna su tsara to yanzu kafin lokaci kaza zuwa lokaci kaza wane da wane da wane da wane da suka graduating shekara uku yanzu sun je sun dan goge to su za mu tsayar takara me yasa kullum sai tsaffin jiragen ruwa muke gani a ainihin tashar jirgin ruwa ma'ana waɗanda suka tsaya sanata su ne za su sake tsayawa waɗanda suka yi gwamna su za su yi in suka juye sai su ce a je a yi constitutional amendment a gyara tsarin mulki don ya sake ba su dama su sake ci gaba ku dubi abin da yake faruwa a kasar ainihin lauren kasar ainihin abin nan cote d'ivoire ivory coast me yake faruwa a kasar an kayar da kai ka ce baka yadda an kayar da kai ba an yi magudi yanzu tsakani da allah gwamnati mai ci ita take magudi ko ku sabon ɗan takara to gwamnati mai ci ta ce wai an yi maguɗi. kuma idan ce da hukumar zaben ita ta bada kuɗi amma ba a son ka ne ka daɗe ka waya ce a taho a yi sulhu irin wannan abin ne kabila wayi a ƙasar congo mai gadin shi ya harbe shi irin wannan ne bare yayi mai gabin shi ya harbe shi me yasa shugabannin afirka za su mai da kujeran mulki da shugabannin kasashen musulunci ta zama ta gadon gargajiya bayan an ce jama'a su fito su zaɓa abin da suke so a san da suke so to abin da muke cewa duk wannan murɗa-murɗa da ake ta zaɓe wallahi hukumomin kasanmu da waɗannan jam'iyyu waɗanda suke jin su super power ne su marmaza su gyara su bar jama'a ga abin da suka zaɓa wa kansu ku dubi ikon Allah da ya sauka a Kano kanawa suka bijire suka ce sam ba sa son kwankwaso wa suke so shekarau suka zaɓi shekarau kwankwaso ya sauka ranar da zai sauka ya ce shi kenan mun karɓi abin da Allah ya hukunta kuma wanda duk muka mai ba daidai ba duk Allah ya yafe mana ni na ji jawabin shi ta gidan rediyo shi kenan ya miƙa mulki ya koma ya bada wuri yau kuma su kanawan ne suke cewa Allah ya kashe su akan kwankwaso kwankwaso kuma suke so to amma ka duba mene ake a harji tsakanin tun kwana biyar da ta wuce an ce sam sai an juya me yasa saboda kwankwasa da za a tafi zaben abuja sai ce to jama'a kanawa dangi na zan tafi abuja me kuke son zaba tun da ni wakilin ku ne da mu da jama'a ku suka ce ka zaɓi musulmi sai ce to na yadda zan zaɓi musulmi amma kun san in na zaɓi musulmi to na shiga uku kuma za a dawo za a yi min kaza za a yi min kaza wacce gudunmawa za ku yi min suka ce za mu tsaya a bayan ka abin da ya faru kenan don haka ya je ya zaɓi musulmi da shi da jama'a shi su ko waɗancan suka cinno mishi wuta da suka cinno mishi wuta da ya dawo sai aka ce a yi zaɓe da aka yi zaɓe aka tabbatar da shi ne ɗan takara sai kuma su waɗancan da bai zaɓa ba sai suka ce ba a yarda da shi ba sai kanawa suka ce sa ga yadda za a sake zaɓa an je za a taru a filin su kuwa zaben da bai sa ba kenan ta da nake cewa jama'a yanzu idan ana son zaman lafiya a Kano kowa da ya san Kano ko Lagos fa bata kai Kano yan daba ba dan yan daban Lagos bari gaya ma in azumi ya suna sassautawa in ya haɗu da kai sai ce if not because I am fasting sai girgiza kai sai rabu da kai ko kuma if not because you are an alpha duka yana resisting na Kano babu ba alfa ba shehi ba sayyidi in ya haɗu da kai ko wani aboki na da muka karatu a nan biyu ke mutumin cikin zariya ne tun lokaci yana da zabgogen gemu suka je suka tare mu wajen magariba za mu je cin abinci shine da gemu suka rinka shafa mai wuka haka ya dan izala yace dama ban taba shan jinin dan izala ba suka ga hanta cikin munarawa. <laughs> wuka ya rinka shafa mishi a haka a ce an kashe ka in sha jini dama ban taɓa shan jini dan izala ba kaji to yanzu misali <laughs> eh kana da take da irin wannan al'ummar sai suka ce ga alƙiblar su me kamata ka zabar musu ba ku ganin Legas an zauna lafiya sun ce ga jam'iyyar da suke so ga wanda suke so an zauna lafiya aka zo musu abin da suke so aka sake tashi yanzu aka ce ba hamayya ya ci kowa ya ce ya yadda Lagos tana nan zaune lafiya me yasa kullum sai an nemi a hargitsa mana kasar mu me yasa kullum sai an nemi a hargitsa mana kasar mu jama'a sun ce ba su son wane kun ce dole shi za a zaba ku duba abin da aka yi mana a sabon garin Zaria mun ce fau fau fau ba mu yadda mu zaɓi mace ba wannan magana fa ba a wurin wa'azi ne da muka faɗi ba wannan ta wurin wa'azi da ta ɓaci ne mun zauna da manyansu suka ce mu taimake su muka ce ba za mu taimake ku ba mu yan addini ne kuma yan al'ada ne in abu ya saba addinin mu da al'adar mu ba ma sassauci ya saba addinin mu da al'adar mu mace ta je ta wakilce mu sannan kuma na ce ku dubi macen wani irin kwaliti take da shi secondary ta gama fa za ta iya miƙewa ta wakilci mutane masu surutu irin mu saboda Allah jama'a duk da zai wakilci irin mu ya kamata kallo zama yana da magana irin mu da bushewar ido da buga tebur ya tsalle magana ya ce da yadda ba shi hakikanin wakili ina son ku fahimci wannan suka ce su ai a taimake su muka ce a suka ce ai dokar jam'iyyar su ce ta ce a zaɓi mata kashi kaza bisa kaza muka ce ta saba ma dokar Allah kuma ta saba al'adar ba za mu yi ba muka zo muka ce ka a zaɓe ta jama'a suka yi mana kara a sabon garin zaria ƙuri akwatin ƙofar gidan ubanta ma bata ci ba muka ce jama'a mun gode da aka zo sai aka murda. aka ce dole ita za a ba aka ɗauka aka bata mutane suka fito suka ce ba su yadda ba aka ja aka mamaka musu tiya gas Shi shikenan gobe kuma a sake dawowa a sake cewa a yi kara to bana saboda an mai da mu dabbobi sai ita aka ba ta mandate na house of assembly kuma mijinta aka ba shi mandate na reps ba tunisian kenan ba ma'ana shi ɗan majalisar tarayya na Habuja ita kuma 'yan majalisar Kaduna mu kuma nan an ba mu a Zariya. jama'a kun fahimci wannan to yanzu wannan fa sam ba abin da jama'a suke so bane to abin da muke gaya hukumomi shine duk jami'an tsaro ku je ku ɗauki wannan rahoto ku je ku samu kasar mai magana Muhammad Awal Adam Albani na Zaria ba wani kuma bane ku je ku gaya musu su zabar wa mutane abin da mutane suka zaba ya rage wa mutane duk abin da ya same sai a ce ku kuka zaɓa yanzu kanawa mun suka yi magana shekaru waye kaza sai mu ce ku kuka zaɓa shekaru waye kaza sai mu ce ku kuka zaɓa shikenan su suka zaɓa ba ba wanda ya zaɓa musu yanzu suka da suka ce kwankwason ya dawo ke nake yanzu wannan an zauna lafiya da mutane amma saboda rashin nazari kaga so ake sai an hargitsa Kano don haka yau kwana uku fa an kai mobile police an cika garin me na mobile police an yi zaɓe kwankwason nan ya ci kuma jama'a sun ce shi suke so sai gwamnati ta ce alhamdulillah ba abin da ya fi arha ga gwamnati fa irin zaman lafiya na ga tashi hankali gwamnati tana asara da yawa to sai zama jama'a sun zaɓi abin da suke so an ce an yadda to amma shi kuma ya je ya zaɓi abin da jama'a shi suka sashi ku ji fa jama'a shi suka aike shi Abuja ya je ya zaɓi abin da suka aike shi sai aka ce yayi laifi tsakani da Allah ku rinka gaya musu gaskiya idan kuka ɗauki rahoton mu ai albani ya ce ka albani ya ce kaza to amma sai kuma ku sa not sai ku ja layi sai ku ce amma ya ba da shawarwarin ga mafitar da za a yi amma kana sss ko kana police ko kana wane ne sai dai ka ɗauki an har zuka mutane shawarar da aka bayar fa baka faɗa ba ka yi adalci da kace an har harzuka mutane baka yi adalci ba shawara aka bayar kuma shawarar fa ku kuke sawa tashoshin talbijin ɗinku da jaridu da rediyoyi kuna cewa government for the people of the people and indeed by the people gwamnatin da mutane suka zaɓa suke so take tafa tare da ra'ayoyinsu tsakani da Allah mutane suka ce ga wanda suke so ku bar musu mana jama'a kun fahimta in ana ɗauko gwaggon biri idan mutane suka ce gwaggon biri ne zai tsaya musu shi suke so sai ku ce ya zo jama'a ko kun fahimci wannan da kyau yanzu abin da su mutanen Legas suka zaɓa wa kansu ga jam'iyyar da suka zaɓa ga mutanen da suka zaɓa aka ce shi kenan aka zo za a yi musu da ƙarfi suka ce a'a aka ce an daina ba su federal allocation suka ce a tafi ya bayo ce mutanen Legas za ku rinka ba da haraji suka ce za su bayar in suka bada harajin sai kawo titi ya kawo abubuwa gashi nan yanzu an sake bashi karo na biyu mutanen Legas yanzu hankalinsu a kwance suke babu wata matsala a garin Legas me yasa mu za a haifa mana da matsaloli a nan saboda haka sai a koma a dubi 'yan takarar da aka zuba wa mutane su suka zaɓa tun daga na tarayya da na jiha da na majalisu da na kaza da na kaza a zaɓar wa mutane abin da suke so to amma wallahi yadda wai suke son su mai da irin waɗannan microphones namu su mayar da su gidajen rediyoyinsu ba zai yiwu ba wai ka zo ka samu malami kai da shi a ɗaki ka ɗauki dubu hamsin ka bashi shikenan wai ya fito ya ce to jama'a zaɓuwa ne ko kuma a ce to shikenan abin da ake so wai dan Allah malam ya shiru dubu hamsin nawa ce dubu hamsin dubu hamsin jama'a na rantse da Allah ba zan iya tuna sanda na karɓo kuɗi a banki na kirga dubu hamsin ba dubu hamsin har kuɗi ce naira dubu hamsin jama'a naira dubu hamsin me za da naira dubu hamsin ma'ana yanzu duk mutuncin mu a nan ƙasar zazzau da jihar kaduna da najeriya ya tafi a madadin a sai malami da naira dubu hamsin ya fito ya abin da kuke so wanda shi abin ba zai biya wa al'ummar shi bukata ba kuma an zo cin wuyar tare za a ci ko kan an zo yadda gidanka yake da wuta saboda ka kunna janareta shi malamin da ya shuru ko ya maka kamfen shi ma haka zaka zo ka kunna mai janareta shi ma baya sake ganin ka to ni shawara ta farko da nake bawa shine al'umma su rinka fitarwa da kawunan su yan takara kuma dukkan jam'iyyun su rinka tafiya da wuri su mamaye su sannan kuma jama'a su gane cewa yanzu siyasa ta tashi daga jam'iyya ta koma jama'a ku je ku ga abin da yake faruwa a plateau wata jam'iyya ce ta leburori ma ta 'yan kwadago amma wasu sun je sun shige ta sun karfafe ta shikenan ta yi karfi tun fiye da shekara arba'in mai sha ta yi ce yace mutane su ne kasuwa ku raba ni da tarin rumfuna sai da haka jama'a ne jam'iyya ba wai ta da ita ce take mulki ita ce take kaza ba don haka jama'a duk wani ɗan takara da ke harin zai zo wurin albani mara balale amma za a zo a aje mishi kujera nan for the people by the people to ask him questions mutane su tambaye shi tambayoyin duk da suke bukata ya ba su ansa a ɗauka set ɗin a ajiye ko a je a saka a gidan rediyo ko gidan talbijin an daina yin abin a rufe ku je ƙasar america ku ga yadda suke yin siyasa a buɗe komai a buɗe suke yi ka fito ka yi magana shi yasa za ga an zaɓe ka kana kaza kana kaza za ka tafi gari kaza sai ka tafi railway sai ka yanki tikitin jirgi kawai ka je ka shiga jirgi dan kai ne sanata baya nufin kafi kaza kuɗi dan kai ne prime minister baya nufin kaza kawai shikenan to wannan dai shine gaskiya mu aikin mu ba wai karantarwa ne kadai ba a daina underrating aikin mu cewa ko karantar da mutane karatu kawai mu ba laccarori bane na jami'a malaman jami'a su ne aikin da kuka ba su su za yi majalisai makarantu irin waɗannan namu suna wakilta addini ne da kuma ra'ayoyin da jama'a suke so saboda haka duk abin da jama'an mu suka hukunta suke so wala mu shine zaɓin mu ba mu da wani zaɓi contrary to abin da jama'an mu suke so wannan shine abin da kawai muka gamsu ma'ana mu 'ya'yan dangi ne abin da jama'ar mu suka ce suke so shi yasa jama'a in aka zo nan sai mu ce to jama'a kun gan shi ya zo takara za ku saka mishi ƙuri'a kar ku kara ba mala'ika ba ne da hukun ce da za ku saka mai ba zai yi aman wuta ku ce a'a ba za mu zaɓe shi ba me yasa ya kasa amsa tambayoyin da muka yi mishi tun anan ya ji in ma zai koma ya je ce to ya sauka ko kuma ya san yadda zai yi za ku zaɓe shi eh za mu zaɓe ka amma menene sharadi nan nan wani saurayi ne jama'a muka haɗu da shi a wani gari ya tuna min maganar da ni na faɗe ta a kasa ya ce tun yana ɗan ƙarami ya ji ta ya riƙe sannan nema na tuna gwamnatin indira gandhi ta indiya ba musulmai ba ne suka fito suka ƙi kyautata wa musulmi za a yi zaɓe kashe gari kuma duk wanda musulmi suka zaɓa to shi ne yake haihuwa sai shugaban musulmi ya fito gidan rediyo ya ce gobe kada musulmin da ya fita saka ƙuri'a sai kawai sai kashe ya tafiya shi manya ba sa doguwar magana nan da nan sai in jirgan da ta jawo mota ta tawo gidan sarkin musulmi a guje ta ce ta tuba yaya aka yi ce to kin tauye mana haƙi kaza kin yi alƙawari ta ce duk a rubuta yanzu za ta cika kusan karfe ɗayan dare aka ka aka kunna gidan rediyo ya ce to gobe a fita shi ne muna magana da murya ɗaya mu yanzu duk sun zo sun yi fici fici da mu wallahi idan ba Allah ya mana gyaɗar dogo ba duk yawan nan namu ko za mu raba ƙuri'unmu ne yan takararmu nawa ne nasu nawa ne to mu zauna mu nazari kamata ya kowane ɗaya cikin yan takararmu ya zo a zaunar da shi ko kuma a biya kuɗi a je a ce a gayyace shi filin hannu da yawa sai a ce ba awa biyu za a yi ba za a yi awa biyar ne duk wanda ya bugo waya a tsaya a bashi ansa a tsaya a tace daga